Kwanaki biyu bayan da jaridar Wikitimes ta wallafa wani binciken kwakwaf da Idris Kamal ya jagoranta, ni kuma na fassara zuwa harshen Hausa kan wasu ayyuka da aka shirya yi na samar da lantarki kan miliyoyin nerori da ya haɗa da na gidan talabijin na ƙasa NTA da ke Hadeja da kuma kammala aikin na'urar ba da wutar lantarki ta transformer a garin Askandu. Wasu sabbin bayanai sun nuna cewar kawo yanzu an kammala guda daga cikin ayyukan da mazauna yankunan a baya suka ce an yi watsi da su. Shin wani aiki wannan sabon bincike ya gano cewa an kammala? Me ɗan kwangilar ya shaida wa Wiki Times? Me al'ummar wannan yanki da A kammala aikin ke cewa? Sai ku biyo mu don jin ƙarin bayani a cikin wannan shiri na binciken kwakwaf. Barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa cikin wannan sabon shiri na binciken kwakwaf na Wikitimes. Shiri ne da ke kawo muku fassarar binciken kwakwaf a harshen Hausa da jaridar Wikitimes ta yi. Za ku iya bibiyar Wikitimes a dukkanin shafukan sada zumunta. Ma iya cewa binciken kwakwaf na Times da aka yi a shekarar 2019 ya zama ɗaya daga cikin dalilai da suka sanya aka samu gagarumin ci gaba tare da fito da wasu sabbin bayanai kan yadda aka yi aikin lantarki a garin Askandu da ke jihar Jigawa. bayan guda daga cikin kamfanoni da aka ɗora wa alhakin yin wannan aiki ya tabbatar mana da cewa a yanzu ya kammala wannan aiki kamar yadda su ma masu rayuwa a wannan yanki suka tabbatar kamfanin na bakwai enterprises da alhaji sabi'u na bakwai ke jagoranta su aka bawa aikin kwangilar domin samar da lantarki a garin askandu kuma a halin yanzu sun sada jama'ar yankin da hasken lantarki. Da fara dai, an ba da kwangilar ayyuka guda biyu, amma binciken Wikitimes a shekarun baya ya tabbatar da cewa ba a kammala ayyukan ba. Sai dai kuma sabon bincikenmu ya gano an kammala guda ɗaya daga cikin ayyukan da aka gaza yi a baya, wanda kuma hakan ya faru ne bayan da Wikitimes ta yi bincike akan lamarin. A shekarar 2019, gwamnatin jihar Jigawa a ƙarƙashin hukumar samarwa da yankunan karkara wutar lantarki ta saki sama da naira miliyan ashirin da dubu ɗari biyu ga kamfanin na bakwai enterprises limited domin aikin samar da lantarki a wani yanki da ke ƙaramar hukumar kaugama mai suna askandu ba da bayan haka a wata kwangila ta daban gwamnatin ta jihar jigawa ta ba da kuɗi ga kamfanin extracts 99 integrated service nigeria limited da yawansu suma ya kai sama da naira miliyan sha tara da dubu ɗari hudu domin samar da lantarki a ofishin talabijin na ƙasa NTA da ke Hadeja. Bayanai daga hukumar ayyuka ta jihar Jigawa ta tabbatar da cewa a wancan lokaci aikin askandu ya haɗa da samar da transfoma da kuma jona yankin da tirakun wutar lantarki na ƙasa. A ɓangaren samar da wutar lantarki a NTA Hadeja kuwa bayanai sun ce za a sanya transfoma a yankin kuma sannan za a sanya manyan wayoyi da za su jona ofishin da lantarki. Sabon binciken Wikitimes ya gano cewa kamfanin na bakwai ya kammala aikin da aka ɗora masa na samar da hasken lantarki a Askandu. Dama an fara aikin tun a shekarun baya, a lokacin da Wikitimes ta binciko yadda aka gaza kammala shi. Amma a yanzu bayanai sun tabbatar da cewa an kammala wannan aiki. Shin mai kamfanin na bakwai ya shaida wiki Times bayan kammala wannan aiki? Kamfanin na bakwai Enterprises ya tabbatar da cewa ya kammala wannan aiki na askandu kuma ya haɗa wannan yanki ko kuma wannan gari da wutar lantarki. Shugaban kamfanin na bakwai Enterprises Alhaji Sabi na bakwai ya tabbatar da yadda ya wannan aiki inda ya ce dama ba watsi suke da aikin ba illa aikin ne an ba da shi kashi biyu ya ce gwamnati ta ba shi aikin ne a rarrabe ba a dunkula ba kashi na farko a lokacin honorable masaki kashi na biyu kuma lokacin honorable sale zabaran ya ci gaba da cewa gwamnati ta biya kamfanin na bakwai dukkanin kudaden wannan ayyuka kuma sun kammala an kuma ba su shaidar kammala wannan aiki a hukumance kawo yanzu alhaji sabiu na bakwai ya kuma faɗi abin da yake ganin shine ya janyo al'ummar yankin suka yi ta kokawa da rashin kammala aikin na sama musu wutar lantarki a Askandu inda ya ce aikin lantarki babban al'amari ne kuma yana ganin mutanen garin Askandu sun kagu gwamnati ta kammala aikin shi yasa suka ga kamar an yi watsi da aikin a baya gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin ayyukan da take na constituency a lokacin masaki aka ban aikin nan kuma aikin nan an ɗauke shi rukuni na ɗaya da na biyu na farko mun yi mun kammala an biya mu ba ma abin komai aikin ya kunshi mu kafa transformer mu ɗora waya a kan falafalai mu kuma sa falafalai daga wani rukunin ya ƙare aka zo aka yi tunanin a yi rukuni na biyu wanda zai kunshi haɗa layi da wuta to Allah cikin ikonsa aka yi zaɓe kuma aka samu canjin ɗan majalisa so daga baya Allah ya kawo sani sale zaburan shi kuma ya yi alkawarin zai ƙara wannan aikin ya kuma sanar da ni kan cewar idan lokaci ya zai magana da lokaci ya yi mu magana muka zo muka shiga gwamnati ta bamu wannan aikin kuma tuni muka haɗa shi muka haɗa wannan gari da wuta wanda mutanen garin shaida ne kuma a halin da ake ciki a yanzu gwamnati ta biya ni ina da takarduna a hannun na shirda cewa na kammala. To shi mai al'ummar wannan yanki na askan da ke cewa bayan kammala wannan aiki Malam Muhammad Adamu shine bulaman askandu ya tabbatar da cewa sun ji jiki sun kuma tayin kai kawo kafin samar musu da lantarki a wannan yanki. Duk da ya bayyana wa Wikitimes cewa suna da kyakkyawar alaƙa da 'yan kwangilar da suke yin aikin. Bulaman Askandu, Malam Muhammad Adamu, ya ce sama da shekaru sha uku kenan da gwamnatin Saminu Turaki ta kafa musu tirakun lantarki, amma ba a sake waiwayar aikin ba sai zuwa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya ce, a ƙarshe an haɗa yankin nasu da wutar lantarki ana saura kwana guda zaben gwamna na jihar Jigawa. Shin wani hali ake samar da wutar lantarki na NTA haɗe jiki ciki? Bayanai na kwangila sun tabbatar da cewa an ba da aikin ne ga kamfanin Extracts 99 Integrated Service Nigeria Limited An kuma ba shi kuɗi da ya kai sama da naira miliyan sha tara da dubu ɗari hudu domin samar da wutar lantarki a ofishin na talabijin da ke NTA Hadeja. To amma har kawo lokacin kammala wannan batu ba a kammala wannan aiki ba. Hasali ma wasu sabbin bayanai na nuna cewar bayan rashin wutar waɗanda ke aikin gadi a wannan wuri watannin su sha ɗaya kenan ba a basu ɗan allowance ɗin da ake tura musu ba na naira dubu takwas duk wata. Shirin kenan na binciken kwakwafi. Da fatan za ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section kan binciken da muke wallafawa. Ga dukkanin sauran al'umma da ke buƙatar ba da ƙarin bayani kan wani bincike da muka yi ko wani ci gaba da aka samu a binciken kwakwafi da Wikitimes ta wallafa. Za ku iya aike mana ta shafukanmu na sada zumunta ko kuma ta wannan email bincike at wikitimes.com. Sai mun haɗu a shiri na gaba.